Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Bisa al'ada shirin lafiya jari ce yakan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma ya yi duba kan wasu ƙalubale da fannin na lafiyar ke fuskanta da nufin ankarar da mahukunta ko kuma jin hankalin masu fama da wata larura ko waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da ita don ɗaukan matakai. A Najeriya wasu alkalima sun nuna yadda a cikin shekaru biyar da suka gabata ƙwararrun likitoci akalla dubu goma sha shida suka tsere daga ƙasar zuwa ƙetare don samun rayuwa mai inganci tare da albashi mai gwabi lamarin da ke barazana ga asibitocin ƙasar da kuma tsarin kula da lafiya. Wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce zai mai da hankali a kai. Shugabannin asibitocin koyarwa na jami'o'in Najeriya tare da manyan cibiyoyin kiwon lafiya na tarayya na ci gaba da kuka game da barazanar da suke fuskanta saboda karancin likitoci har ma da sauran jami'an kiwon lafiya wanda ke ci gaba da fita ƙetare wanda masana ke ganin baya rasa nasaba da rashin albashi mai tsoka ko kuma rashin kula da walwala ko jin daɗin su. Farfesa Bala Muhammad Audu shine shugaban ƙungiyar likitoci na Najeriya ya kuma bayyana cewa ko shaka A babu gazawar mahukunta kan batutuwa da dama shi ke haddasa ficewar tarin likitocin. Na ɗaya dai a cikin su shi albashin da za a biya su a can. kin ga karancin albashi a gida babban albashi a ƙasan waje. Kin ga idan ka wannan kin ga ya zama double dalili kenan ya ninka dalili kenan da za ka bar gida ka tafi waje. Na biyu akwai kyalkyalin zaman ƙasan turawa na kwanciyar hankali komai ka je kuma za ka ga daidai an in dai aikin asibiti ne za ka yi duk inda ka je za ga an tanadar maka da kayan aiki da komai da komai ba wani mishkila a nan a gida kuwa kin ga opposite din ne saboda haka kin ga shi ma wannan zai sake ninkawa akan abin da sai na uku abin da yake attracting ɗinsu aiki da ƙwararrun likitoci na ƙasan waje waɗanda suka yi suna da daman da za su samu na ƙara ilimi da ƙara ƙwazo na koyan aiki wasu in sun je sun koya ɗin sukan dawo gida su yi amfani da wani abubuwan da suka koya kuma su taimakawa mu. Ko a baya-bayan nan sai da shugabannin asibitocin koyarwa na jami'ar Legas da na jami'ar Ibadan suka sake ankarar da gwamnatin Najeriya game da yadda wannan barazana ke tunkarar bangaren kiwon lafiyar ƙasar. Farfesa Yusuf Jibrin Bara shine shugaban asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke Bauchi ya bayyana damuwa kan barazana da suke fuskanta. Eto eh zai ya shafe ta wani fanni saboda shi kwararren likita ana bukatansa ne kuma ba su isa a kasan ma gaba ɗaya da za ce ya ishe mu gaba ɗaya ba saboda haka dole ne yino wannan ya shafe mu indirectly amma wanda suke nan muna kokarin tabbatar da cewa sun zauna ba su tafi ba amma muna son ƙari kuma ƙari din yana wahala saboda su ne basu ne a Najeriya gaba ɗaya sun yi karanci to amma abin da ya kamata a yi shine a tabbatar cewa koyar wanda ake din da kayan aiki da ya kamata a koyar da likitoci din da kuma wasu incentives ko kuma wasu dan tallafi da ya kamata a musu wanda zai zama da su an yi in haka din kowa da kishin cewa yana so ya zauna a ƙasarsa ya mata aiki dole ne mu samu hali na ba mu daman daukan ƙarin ma'aikata din domin sun yi karanci za a ce wanda muke da su dai suna nan dai muna kokari da su to amma ƙarin yana da bukatan saboda yawan mara lafiyan karuwa suke yau da kullum sannan kuma kwarewan su ɗin muna so a ƙara samun neman abubuwa na ƙara ilimin koyar da aikin likitanci din da kuma kayayyakin aiki da su amfani da shi na koyan aiki wanda ba sai an je waje an neme su ba duk da yadda ake ganin ficewar tarin likitocin Najeriya zuwa ƙetare ayari ayari a gefe guda tarin likitoci ne ke ci gaba da ritaya bayan kawo karshen ƙarshen shekarun aikinsu sai dai bayanai sun nuna cewa akwai tarin likitoci da mahukuntan najeriya suka gaza basu guraben aiki lamarin da ya sanya kamfar ma'aikata a kusan dukkanin asibitocin kasar kalubalen da farfesa yusuf bara ke cewa to wani al'amari ne wanda kamar za ce ruwan dare a kasan gabaki daya amma mu da a wajen wani asibiti abinda muke yi shine duk lokacin da zamu nemi taimako na gwamnati mukan saka cewa training da kuma development na manpower din mu yana ciki so ina farin cikin wannan shekarar da muka sa a ciki an yadda mana cewa za mu kokari mu ga yadda za mu kara bunkasa yawan ma'aikatanmu da ke asibitin nan da kuma kwarewan su so wannan ya danganta ne daga abin da shi jami'abin nan asibiti din take bukata wani lokaci za ga gine-gine din a lokacin yana da muhimmanci don za ka iya sayan kayan aiki ba gine-gine ba ba za ka yi ko kuma ka da kayan da gine-gine ba kayan aiki to duka abubuwan da ake faɗa din da kayan aiki da gine-gine din da kuma su ma'aikatan yawan su da kuma kwarewan su suna muhimmanci so ya danganta daga ina ne kake bukata don duka irin ana bukata da yake dai kuɗin ne ya zama kaɗan ba zai iya komai da komai ba to dole a yi kaɗan a nan kaɗan a nan kaɗan har da samu abin da ake bukata daga baya Baya ga ƙwararrun likitocin da kuma masu neman ƙwarewa waɗanda ke tururuwa zuwa ƙetare, tarin ma'aikatan jinya da sauran jami'an kiwon lafiya ne su ma suka rungumi wannan ɗabi'a lamarin da ke ci gaba da kassar asibitocin Najeriya sai dai wata malamar jinya da ta nema a sake sunanta ta ce suna da dalilin yin hakan. Gaskiya muna yin haka ne domin sama wa kanmu mafita saboda ga baki ɗaya albashin Najeriya bayi da kyau. Ba zai ishe ka ma bukatunka na al'amuran yau da kullum ba. Gashi wani lokacin ma kafin kafin albashin ya shigo har sai a shiga wani wata baka samu albashinka na watan da ya gabata ba to haka yana daga cikin dalili gara mutum ya tafi inda zai sama wa kansa mafita inda zai samu kuɗin da zai dinga biya wa kansa bukatunsa na yau da kullum to yanzu akwai eh, abokan aikinki da rahotanni suka nuna sun tafi sun bar najeriya sun tafi irin waɗannan ƙasashe ya rayuwarsu take a can in an kwatanta da ku da kuke aiki a najeriya eh gaskiya ko daga bayanan da muke samu daga gare su sun samu canji da sauyi fiye da mu da muke zaune a nan hakan ne ya sa mu ma muke kwaɗayin in mun samu dama mu tafi can. Baki ga kamar za a ga kamar kun nuna rashin kishi na kasar ku ku zauna kun yi karatu gwamnati ta goyi ɗauki nauyin ku wanda watakila kun yi karatu a Najeriya amma kuma gashi yau za ku ƙetare ku bar ƙasa. Ba wai rashin kishi ba ne kowa yana abin da zai samu wa kansa mafita ne in har ita gwamnatin tana so a zauna to ya kamata ita ma ta gyara. Galibin majinyata kamar yadda tsarin yake a Najeriya kan faro duba lafiya daga ƙananan asibitoci gabanin tsallakawa manya. sai dai karancin likitoci a irin waɗannan asibitoci musamman na koyarwa na sanyaya gwiwar tarin waɗanda suka je duba lafiyarsu cike da fatan samun waraka wannan ya sanya wata uwa da ke jinyar 'yarta asibitin koyarwa na jami'ar atbu a bauchi hadiza ismail miƙa kokenta ga mahukunta. Gaskiya wannan rahoto da muka samu mun razana kwarai da gaske bai mana daɗi ba saboda suna nan ɗin ma yaya babu ma'aikatan da suke a wadace bare kuma a ce waɗanda suke nan ɗin ma kama sun tafi kuma duk wannan ina ganin ya kamata gwamnati ta duba menene suke bukata wanda suke hangowa a wa'yancan ƙasashen da suke tafiya wanda babu a nan gwamnati ta samu ta ceci wallahi ranmu ne saboda muna Najeriya wani bayi da kuɗin da zai fita ya je wani ƙasan jinya to sun tattara sun tafi can ya za mu yi to amma yanzu kamar a nan ɗin ai akwai asibitoci masu zaman kansu asibitoci asibitoci na kuɗi ba ki ga idan nan din sun gaza za ku iya zuwa asibitin kuɗi asibitocin kuɗin gaskiya wani abun masu ba su da wasu na'urorin da ake samu a wayancan asibitin maganan kuɗin ma ne ba ma maganan na'urori da wani abu ba wani bayi da kuɗin da zai ɗauki nauyin kan shi je wannan asibiti na kuɗin amma kaga inda akwai na gwamnati kuma akwai ma'aikata akwai likitoci komai zai zo da sauki insha Allah waɗannan manyan asibitoci da ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya su ke da alhakin kula da manyan cutuka kuma durƙushewarsu na matsayin mummunan koma baya ga tsarin kula da lafiyar jama'ar Najeriya. Hakan ya ja hankalin masharhanta a bangaren na lafiya irin su Malam Sulaiman mai jama'a. Idan ka duba wato shi harkar lafiyar nan abu na farko da ya kamata a ce an mai da hankali a kai shine maganan ma'aikata inganta musu yanayin aiki da kuma wato biyan su albashi da dai sauransu. To in kai gine-ginen nan in fa ba ma'aikatan nan eh, gine-gine ba za su yi aiki ba gine-gine ba su suke kula da marasa marasa lafiya ba ma'aikatan nan abin da yake jawo wato eh, ficewansu zuwa kasashe domin samun yanayin aiki mai kyau yawanci hujjojin da kai magana da ire-iren su suke bayarwa shine rashin samar da yanayi mai kyau da kuma yanayin aiki da kuma wato biyansu, albashinsu da wasu hakkokinsu na allowance allowance in ka duba kasar saudiya da kasar amurka in ka je za ka ga wato kashi mai tsoka na ma'aikatan lafiyarsu a waɗannan kasashe sai ka samu 'yan najeriya me yasa 'yan najeriya suke tafiya waɗannan aikin rashin samar musu da yanayin aiki da kuma biya musu albashi da sauran bukatunsu a nan ƙasa najeriya ba za ka ce wasu sai su dinga ɗora laifin ai rakin kishi ne to ya kamata ɗan ƙasa ya kishi amma kuma dole ne su ma gwamnati ya zama sun wato samar da yanayi mai kyau yadda zai taimaka wa waɗannan ma'aikatan lafiya. Batun albashi da haƙoƙin ma'aikatan lafiya a Najeriya na daga cikin babban abin da ke ciwo ma'aikatan sashen tuwo a ƙwarya, lamarin da kan shafi ingancin aikin kula da lafiyar majinyata da ke zuwa manyan asibitocin gwamnati a ƙasar. Da haka ne kuma shirin lafiya jari ce na wannan makon zai da sa'aya. madadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Ibrahim Malam Goje. Sunana Azma Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.